وهو معرفة ديننا الإسلامي وبينا فيه أن أجل نعم الله تعالى علينا أن جعلنا مسلمين موحدين وقلنا إن من شكر هذه النعمة الجليلة التي ليس مثلها نعمة أن نعرف ديننا تمام المعرفة وساقنا ذلك إلى الحديث عما بني عليه هذا الدين الحنيف من الأركان تكلمنا عن الركن الأول منها وهو الشهادة ثم شرعنا في بيان أهمية معرفة كيفية الصلاة بدءا من تحقيق شروطها من طهارة أي الوضوء واليوم بتوفيق من الله تبارك وتعالى تدور خطبتنا حول إقامة الصلاة عباد الله إن آية ما بينكم وبين غيركم الصلاة قد جعل الله إقامتها ركنا أساسيا في هذا الدين وأمر بها النبيين والمرسلين وأتباعهم فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومدح الله سيدنا إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد وأنه كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وقال سيدنا عيسى عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقال تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إنها خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد يطهرون بها أرواحهم من الذنوب كما يطهرون بالماء درن الثياب والأجساد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا فهل يبقي ذلك من درنه شيئا قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا من حافظ عليهن في أوقاتهن بغير ما بطلان ولا فساد فقد فاز بنعمة من الله ورضوان وهدي إلى سبيل الرشاد فيا عباد الله نطرح سؤالا لأنفسنا هل عرفنا أحكام الصلاة من أركان وسنن ومستحبات؟ حتى نقيمها كما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قائلا صلوا كما رأيتموني أصلي هل عرفنا مبتلات الصلاة كما فعلنا في الأسبوع قبل الماضي نضرب مثالا لنفهم من خلالها أهمية معرفة أحكام الصلاة بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من البينات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم رب لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع ناجه واقتفى أثره إلى يوم الدين godiya ya tabbata ga Allah muna kara godiya da jinjina zuwa gare shi muna neman gafaransa muna neman taimakonsa muna shaidawa babu abin bauta da gaskiya fashe Allah muna kuma shaidawa annabi annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne kuma manzonsa ne bayan Allah al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna yi kanmu barka da lale da samun kanmu a wannan lokaci a cikin waɗanda suka amsa kiran Allah inda Allah yake cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah idan ka yi kira zuwa ga sallah a ranar juma'a ku tafi zuwa ga ambaton Allah shine sallan juma'a tare da hutuba to mu gode ma Allah madaukin sarki da ya sanya mu a cikin waɗanda suke amsa wannan kira ko suka amsa wannan kira Allah ya mana gamnakatar babu shakka al'umma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a juma'a da ya shuɗe gabanin wancan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana katar ya taimaka mana mu yi zance game da wani maudu'i mai matukan muhimmanci kwarai shine fahimtar addininmu na musulunci muka nuna cewa babu shakka yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana shine ya sanya mu muna musulmai masu kadaita Allah da bauta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar muna iyaye guda biyu masu kadaita Allah suka shiryar da mu bayan kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala muka tabbata akan wannan addinin musulunci muka ce yana daga cikin godiya da ya kamata mu yi wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya datar da mu ya shiryar da mu da wannan ni'ima wanda yake bai da tamka godiya da namu ima Allah subhanahu wataala shine mu san wannan addini fahimta na gaske fahimta kan da Allah subhanahu wataala yake nema daga gare mu wannan zance ya kai mu zuwa ga bayani akan ginshiki na wannan addini addinin musulunci muka nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan addini na musulunci an gine sa ne akan shika-shika guda biyar muka nuna rukunai na farko har zuwa na biyar muka so mazance akan rukuni na farko shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya fashe Allah kuma a tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi mu annabi Muhammadu aikakken manzo ne daga Allah subhanahu wataala zuwa gare mu bayani ya kai zuwa ga rukuni na biyu shine na sallah amma sai muka soma da sharuttoci wanda idan ba ba wannan sharuttoci to koya kai sallah baka da sallah muka nuna sharati na farko sabida mu nuna muhimmancin fahimta addinin musulunci gare mu muka nuna cewa idan an ce sharati malan shi a wurin malumma shine ma yalzamu min adamihi al'adam wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun li zatihi maluma usul suka ce idan an ce abu sharati ne shine abu kaza yana tabbata amma idan an rasa abu kaza to wannan abin da ke tabbatar na shi ma an rasa shi amma idan an samu wani abu shi wannan abin da aka ce sharatin nan ba shi ke gwada cewa dole ne shi a samu wani abin da dole shi an same shi nan ba to daga cikin sharati na tabbatar da sallah wanda rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci shine alwudu alwalla muka yi bayani cewa alwalla na da fara'in, yana da sunan muka jawo hankalinmu akan shin mun san hukunce-hukuncen alwalla saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mantuwa ma dukkan mutum muka ce maluma na cewa masu miyan insanu insanan illa li nasihi walal qalbu qalban illa annahu yatakallamu mutum a cikin lugar larabci ba sa maka suna mutum ba insan shi dai saboda yawan mantuwa da kake tare da shi haka din zuciya kuma ba kire shi zuciya ba saboda yana jujjuyawa yau kaga imanin ya karu gobe kaga ya ragu to wannan muka jawo hankalinmu cewa mu yi kokari mu fahimci kanda ake yin alwala don shine addini in ba ka yi alwala da kyau ba bawa Allah kaje kai sallah baka da sallah muka nuna cewa mun san farillan alwalla hukuncin idan mun manta muka je muka yi sallah ko kuwa sunnan alwalla mun manta muka je muka yi sallah duk baki da a wancan sati biyu mun yi wannan zance to al'umma na annan muhammadu za mu jawo hankalinmu har yanzu mu san muhimmancin fahimtar addinin mu don haka a yau za mu yi zance a kan rukuni na biyu a cikin rukunan addinin musulunci Kimshiki, wanda idan an rasa shi to babu addinin musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah abu daya wanda yake shine alkawari da ke tsakanin mu da su ainihin kafirai wanda yake ba musulmai ba shine sallah wa man tarakaha faqad kafar duk wanda ya bar sallah yake yadda cewa sallah farilla ne a kansa to me shi ya kafirta al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu shakka cewa a yau hutuban mu zai yi kewayo ne game da tabbatar da sallah al'umma na annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam fahimtar addinin musulunci yana da muhimmanci kai matuka da kuma amfani wanda yake mai girma amma ga wanda ya sani akwai amfani mai muhimmanci wanda dukkan mutum ya kamata ya fahimci sanin muhimmancin fahimta addinin musulunci kai da ka sani da wanda baka sani ba ku zama daya saboda me alqur'ani ma Allah yana cewa kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun Allah yake yi mana tambaya amma wannan tambaya ne wanda yake ya zo ala sigatul istifham amma hakikani tambaya ne amma yana nufi da annafi korewa yake yi Allah ya ce ai wayanda suka sani masu ilimi da wanda ba su da ilimi ba su zama wa kai da kasan hukunce-hukuncen addinin musulunci kake bauta wa Allah akan basira da fahimta to wallahi kai da wanda bai sani ba yake ibada ba ku zama daya ladan kuma bai zama daya kuma gobe ma za a tambaye ka me ya hana ka fahimtar addininka al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu fasani mu tabbatar abu da da ke tsakanin mu da wanda yake ba musulmi ba shine sallah Allah ya sanya shigar da sallah ginshiki ne na asali a cikin addinin musulunci Allah ya yi horo ma annabawa da manzannai da kuma mu mabiyan annabawa cewa mu sayar da sallah mu duba annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce wai yana cewa rabbi ja'alni muqimas salah yana cewa ya ubangiji ya ubangiji na ka sanya ni cikin masu sayyadar da sallah ka sanya ni cikin masu sayar da sallah wa min zurriyati ba ni kare ba haka din zurriya na ka sanya su cikin me masu sayar da sallah mu ma muna cikin zuriya annabi Ibrahim alaihi salam saboda dansa annabi Isma'il daga cikin zuriyarsa ne annabi Muhammad Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya fito haka din Allah ya yabi annabi Isma'il alaihi salam yana cewa me gaskiyar alkawali ne amma shi kuwa wa ya muru ahlahu bis salati waz ya kasance yana horin iyalinsa cewa su sayar da sallah su ba da zakka har yanzu annabi Isa alaihi salam yana cewa wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya Allah subhanahu wa ta'ala ya min wasulci ya hore ni in sayar da sallah in kuma ba da zakka matukan ina raye da ya zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala shi horo ya ce, ya rasulallah, a cikin alkur'ani sai Allah ya ce wa aqimi salata tarafayin nahara wa zulfan min al-layl shi ce ya rasulallah, ka sayar da sallah bangaro bangarori guda biyu da fa farkon rana da ƙarshen rana da kuma wani lokaci a cikin dare waɗannan lokuta ya kunshi salloli da muke yi guda biyar baki daya al'umma na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam salloli da guda biyar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana mu al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana ne yutahhiruna biha arwahahum min adh-dhunubi kama yutahhiruna bil ma'i darana ath-thiyabi wal ajsad ku da Allah ya shar'anta muku ya wadabta muku salloli guda biyar kamar kan da kuka san in jikinku yana tare da dauda ko kuwa riganka ya kamu da dauda za ka ɗauki ruwa ka sarkake wannan jikinka ko riga da yake tare da daudan nan to haka din ne sallah da kake yi guda biyar a cikin yini da dare yake salkake ruhinka daga barin datti na zunubai al'umma na nan muhammadu in baka fahimci ba ka ji hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ara'aytum ya ku sahabai ku bani labari law anna naharan bi babi ahadikum da dara akwai wani korama akwai wani rafi akwai ruwa a gaban kofan kowanne daga cikin ku annabi Muhammad ke wannan magana tare da sahabai in mai shi ya tashi yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan in ya tashi kullum she ya yi wanka a cikin wannan koraman nan sau biyar shi annabi ya ce fa hal yubqi dhalika min daranihi shay'an wannan wanka da yake yin nan shin zai bar wani dauda a cikin gangan jikinsa shi wannan mutumin da ke wanka sau biyar nan sahabai radiyallahu anhum she suka ce la yabqa min daranihi shay'un ai wani abu bai saura na dauda daga cikin wannan gangan jikin mutumin nan to annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bashi wannan jawabi sai ya ce to fa dalika mislu salawatil khams yamhu Allah bihinna al khataya to kamar kada na shirya muku wannan misali kuka ce a'a to haka din ne salloli guda biyar wanda mutum yake yi a cikin rana daya bai bari laifi da ke tare da mutum yana share zunubi da ke tare da mutum al'umma na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam man hafaza alaihin fi awqatihin bi ghairi ma butlanin wala fasad faqad faza bi ni'matin Allah duk wanda Allah ya masa game da gatar ya kiyaye wayannan salloli ya idar da su a cikin lokutan su tare da kulawa da sharuttocin sallah to babu shakka ne shi an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici kuma ya rabauta ni'ima mai girma da yarda da Allah subhanahu wa ta'ala zai yi da al'umma na annabi Muhammad wannan matsayin sallah kenan a cikin mai addinin musulunci to saboda aka ka san muhimmancin sallah ka gane addininka in baka san wannan ba bawa Allah baka fahimci addininka ba bai kamata ka bauta wa Allah akan jahilci ba al'umma na annabi Muhammad yanzu za mu jefa tambaya makawunan mu duk wanda ke taurara na a cikin wannan masallaci da wanda suke waje maza mata don Allah kowa ya tambayi kanshi Allah dai ya ce wajibi ne mu yi sallah kuma kowanne daya daga cikin mu ya yadda wajibi ne to yanzu mu tambaye kanmu mun san rukunnan sallah mun san farillan sallah wanda idan an rasa daya daga ciki ba sallan nan wanda Allah zai tambaye ka gobe kiyama awwal ma yuhasabu alaihi al-abdu yawm al qiyama eh as-salah farkon abin da za a yi maka hisabi sa gobe kiyama to akwai ginshiki fila rukuni farilla daga cikin sallan nan kai ka san su tanda yake idan daya ba ka yi ba sallan ka ya lalace ka san wannan ka tambaye kanka ka san sunnorin sallah wanda yake annabi sallallahu alaihi ya tabbata kan yana yi yana cika ladan sallah ka san wayannan ka san mustahabban sallah wanda shi ma ana so saboda yana kawata wa mutum sallarsa ka san wannan al'umma na annabi Muhammadu tambaya da ka yi kanka Allah ya jarabce mu da mantuwa mu mutane da wuya a samu daya daga cikin mu wanda muke nan a cikin wannan masallaci tun da lokacin da sallah ya zama wajibi a kansa tun lokacin da ya cika namiji ya balaga mace kika cika mace da wuya a samu daya daga cikin mu yana sallah rafkan nuwa mantuwa da cika da shi ba to bawa Allah baiwan Allah in kuma lamarin ya zama haka kaifa nusahihu salatana iza waqa'ana fi sahwi ka san kanda zaka inganta sallanka idan ka tabbata a cikin rafkanuwa mantuwa ya kama ka kana cikin sallah ka wuce bigiri da mantuwan ya kama ka kaje kai su ababa shin kana ka san kanda zaka gyara wannan sallah al'umma ran nan Muhammadu kamar kanda muka aiwatar a cikin juma'a gabanin na jiya wancan sati guda biyu kenan muka shiga misali saboda mu jawo hankalinmu akan muhimmancin fahimtar addininmu kada mu bar shi kamar almajirai wanda suke zuwa makaranta malami shi mai wazi ko mai hutuba shi kada da ya kamata ya fahimci addini la wa abadan tun da dai wajibi ne a kanka to kai ma ai maka tambaya dole ka san wannan abin to don haka abin da muke fadin ga dole ne akan mu ba mu sani ba ya za mu yi mu kyautata ibadun maluma na annabi Muhammad kuma shi ne farko abin da za a tambaye wa a gobe ba kamar kada muka aiwatar muka shiga misalai guda biyu a cikin wancan sati guda biyu muka gane muhimmancin fahimtar addinin mu muka nuna cewa in farillan alwalla ka bar shi ya za ka yi ya gyara in sunnan alwalla ka bar shi ya za ka gyara to a yau kuma za mu jawo hankalin kawunan mu game da sallan mu shi ma sallah na tare da farilla shi ma sallah yana tare da sunna akwai wayansu ayyuka farillu ne cikin sallah akwai wayansu ayyuka kuma sunnoni na a cikin sallah amma a yau za mu takaita kan sunnoni kawai shi farilla ne in ka bar shi har ka kare sallah to baka da sallah fas to amma sunna in ka bar shi akwai kan da za ka yi ka gyara to ya za ka yi ka gyara shin mun san wannan in kai mai liman ko kai mamu ne ko kai kada ne kake sallah in ya kama kai bawan Allah kai kada ne Allah zai tambaya ya za ka yi ka gyara wannan ibadu al'umma na annan Muhammadu a biyo da ainihin fahimta a fahimci wannan zance da muke yi al'umma na annan Muhammadu za mu yi wannan misali ne nafhama min khilalihi ahammiyata ma'rifatina lis-salah saboda mu fahimci a tsakanin wannan misali dai kawai muhimmancin fahimtar mu na hukunce-hukuncen sallah al'umma na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallan da da muke yi yana da farillu guda goma sha biyar sallah yana kunshi da gimshikai pilas shika-shikai goma sha biyar wanda idan ka bar daya to ba sallah fas shere dai ka zo da shi kuma ka san kana za ka yi ka gyara sunnoni yana da sunnoni guda goma sha takwas samaniya asharata sunnatan sallan da yana da sunnoni guda goma sha takwas al'umma na nan muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ba mu sani ba wallahi mu je mu tambaya amma za mu nuna guda biyu daga ciki cikin sunnoni sallah muna da bayyana karatu a wurin da ake bayyanawa muna da boye karatu a wurin da ake mai boyewa mu mun sani cewa a cikin sallar asuba raka'o'i guda biyu nan duk baki na ana mai ana bayyana karatu ba karatun ba karatun karan kansa na da hukuncinsa a ka bayyana shi sunna ne a cikin sallar asuba rakawoyi guda biyu duk baki da in ka zo a cikin rakawoyi guda biyu na farko na sallan magaruba da kuma sallan mai lisha shi ma ka bayyana shi sunna ne to banda wa'annan a cikin sallolin farilla salloli na azafar da la'asar rakawoyi guda hudun nan duk baki daya ka boye karatu ciki sunna ne raka'a ɗaya na ƙarshen sallan magaruba ka boye karatu ciki sunna ne raka'o'i guda biyu na ƙarshen sallan lisha ka boye karatu ciki mai sunna ne al'umma na annan muhammadu to yanzu tambaya da zamu yi ne. ma'aza law jaharta fi mahalli sirri au asrarta fi mahallin jahri ka tambaye kanka me ya kama ka da a ce wurin da ake bayyanawa shi kai ka boye ko wurin da ake boyewa shi kai ka bayyana misali sallar asuba ana bayyana karatu cikin an farko kana nan wanga gaba dai she me she ka manta kai ka karanta fatiya ka wuce amma baka bayyana ba to bawan Allah ka tuna a cikin raka'an gabanin kayi sujjada ko kuwa a gabanin kayi rukuni, ko kuwa a ka manta bayan kayi rukuni ka tuna ya za ka yi jama'a wannan kowa ya tambaye kanshi ya za ki yi ya ke uwata shin kin san wannan wajibi ne ki sani to amma da yawan mu ba mu san wannan ba al'umma na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to tambayan ga duk wani almajiri da yake zuwa makaranta ya zanna gaban maluma ya karatu ya san wannan to mu da baka ba almajirai ba ma dole mu sani saboda yana nan maluma sun kawo da shi fili in ka duba nan kusa a cikin littafi wanda ake karantawa a zaure mai suna al-muqaddamatul iziyya lil jama'atul na al-imam abul hasan ali al-maliki ash-shaziri ya zo da shi karara wannan hukunci kuma dole ne ka sani yake cewa bawa Allah tambihun wani fadakarwa ne zai yi mana dukkan wani musulmi ya fahimci wannan da a ce law a sirran fi mahallil jari, au jahara fi mahallil sirri amdan au sawan al'ayata ayata wal ayataini la shay'a alaihi bawa Allah kaji yace da a ce kana sallah inda ya kamata ka bayyana inda ya kamata ka bayyana sai ka boye aya daya ko kuwa aya biyu inda ya saya kenan aya daya ko ayoyi guda nawa biyu ya kamata ka bayyana sai ka boye ko kuwa ya kamata ka boye sai ka bayyana amma aya daya, ko aya biyu to shi ce wai rashi alaihi kai baka da kuri ba laifi a kanka kai ka wuce misali kai kabbara cikin sallar asuba zaka bayyana karatu she ka saya o gaba da shi aka ji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gaba da wai kana karanta fatiha kenan ma'ana ka wuce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kaga nan she ka so ma iyyaka na'budu ka bayyana amma ka wuce ayoyi guda uku to nan malam ya zo mana bayani hukuncin ayoyi guda uku amma nan sai ce ayoyi ne guda biyu ko aya ɗaya kawai ka manta da shi ma'ana ka so ma gaba daya maliki yawmiddin ka ka ka manta ka boye alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir ka ga bai kai ayoyi guda uku ba Sai ya ce maka wai la a alaika ba komi akan ka ka yi shi ne akan ganganci ka shara ne ko kuwa ka manta ne wai ba komi akan ka to bawan Allah idan ka karanta ayoyi fiye da uku ne fa ka manta inda ya kamata ka bayyana she ka ka boye inda ya kamata ka boye she ka bayyana to wai idan ayoyi guda uku ne bawo Allah she yace amma idza qara akthar min ayataini wa tadhakkara qabla wad'i yadayhi ala rukbatayhi a'ada umma alqur'ana wa sura umma alqur'ani wa sura yace amma idan ka karanta ayoyi guda uku inda ya kamata ka bayyana sai ka boye ayoyi guda uku ko ya fi ayoyi guda uku inda ya kamata ka boye sai ka bayyana ko inda ya kamata ka bayyana ka boye inda ya kai ayoyi guda uku zuwa sama wai bawan Allah ka koma ka maimaita sura ai fatiyan nan da kuma mai suran nan amma gabanin ka kayi rukui mana ka dibya annunka akan mai gwiwoyinka kai rukui kenan amma bayan ka riga ka yi rukuyi ka dibi hannunka kan gwiwoyinka to bawan Allah wurin nan ya riga ya kubce maka ya za ka yi ka san wannan hukunci baka sani ba duka wannan muna jawo mu ne saboda mu fahimci muhimmancin fahimta addini sallah ba ana yin shi ne kawai haka ba al'umma na nan Muhammadu sauran mintunan mu guda biyu insha Allah wannan malamin yana jawo mu yana gwada mana kan da za mu yi lamari ya zama haka ka yi manta da wannan mantuwa ka bayyana ko ka boye ayoyi guda uku zuwa sama shi ya ce wai ka koma ka maimaita fatihan nan da suran nan in bayyana ne ka bayyana in boye ne ka boye to shi ya ce a ada ummal wa sura ka maimaita amma she shi bai zo maka da hukuncin abin da ya kama ka ba in ka koma ka maimaita ba shi kenan kai salamu alaikum salamu alaikum ko gabanin kai salamu alaikum a akwai hukunci da ya kama ka shine ne wa sajada al ba'diyya li ziyarat qira'at al eh, fatiha ka yi ba'di me yasa saboda ai farko ka karanta wayansu ayoyi na fatiha ka boye shi aka ce ka koma ka bayyana kaga ka maimaita wayan fatihan kuma in kuma ka boye ne aka ce ka maimaita eh, ka kuma ka bayyana to ka ka kuma maimaita kenan to karin da kayin da wai gabanin eh sallan ka ya tabbata dole she ka yi baki in kai salamu alaikum rahmatullah in kai salamu alaikum rahmatullah she ka zo kai sujjadan badi al'umma na annabi Muhammad mu duka mu ji tsoron Allah mu tambaye kawo nan mun san wannan hukunci kowa yi maka shi hisabi to bayan Allah amma idan ka riga ka yi rukuyi ka dubiya annunka akan gwiwanka to maluma suka ce wai fata mahallu tadaruki bigiri da zaka riski wannan abin ya riga ya shude ka riga ka yi ruku'i to bawa Allah za ka ci gaba ne kamar kada ma ya ce la yarje ba ka dawowa ma'ana ka je ka yi sallar akaran amma me ya kama ka wani hukunci ya kama ka shi ne maluma suka ce wa sajadal qabliya in asarra fi mahallin jari aw al ba'diya in jahara fi mahallin sirri a ah, wuri ka bayyana ne shi ka boye ka ka rage in ya kama in ya kamata ka bayyana ne shekaru ka boye ka rage to za ka yi kabli ne amma kuma idan wuri ne da ya kamata ka boye shi ka manta sheka bayyana kaga ka kara to saboda haka za ka yi mai ba'adi al'umma na annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan kawai ya ishe mu mu fahimci muhimmancin neman sanin addinin mu addinin musulunci ba kawai ni musulmi bane safai haka a'a wallahi ya kamata mu je mu koyi kan da za mu bauta wa Allah ala basirati Allah na cewa fa'arifu ne qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni aluma na annabi Muhammad wannan shine takaitaccen sako da muke yi mu tunatar da kawunan mu muhimmancin fahimtar addinin musulunci Allah ya mana ga Allah ya sa mun dace kowa ya yi ma kansa bincike ya tambaye kansa shin abin da muke yin ga da a ce kaza ya kama na san kada zan yi gyara to wannan ya kai mu zuwa ga neman gane addinin musulunci kai matukan ganewa saboda mu mutu mu je mu hadda Allah salaman salaman Allah ya muna game da katar Allah ya sa mun dace to in an kare sallah insha Allah Allah ya jarabce mu da rasuwa shine da daga cikin manyan wannan masallaci Alhaji Abdulrahman Ersa Allah ya karbe ta an zo da ita za a yi mata sallah don haka ana fatan jama'a an kare sallah a dan jira kadan a samu lada in ji annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai duk wanda ya shaida sallan jana'iza yana da ladan babban lada misali kama a ce eh, dusin uhudu eh nan ga gane shi a ce wai dusin koko to kaga babban zinariya kuma ka dai sallan gawa kawai in kuma Allah ya taimake ka kayi karaka an taimaka bai da kuma kana da shi kenan kana da double eh don haka mu yi kokari eh, mu jira mu yi mata sallah Allah ya mata gafara baki daya da sauran magabatan mu ma namu ta kai Allah ya sa mu cika da imani Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka 'alimul majid ibadallah inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قوموا إلى صلاتكم تقبل نعم استوى محمد رسول الله على صلاة يا الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم استووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم تقبل الله منا ومنكم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 ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليه الله أكبر الله أكبر ورحمة الله وبركاته السلام عليكم كما السلام عليكم